Fati Nijar ta koka kan rashin mutuncin da 'yan Nijar ke mata. Mai bakin kis ta yi wa rarara wankin babban bargo. Labari da dumi-dumi a halin yanzu shine Khadija mai bakin Kispa ta ballo rikici da rarara domin kuwa ta kira rarara a matsayin mace amana wanda ya ci amana 'yan arewa baki ɗaya. Khadija mai bakin kis dai ta yi alawadai da abin da rarara ya aikata bayan an nuna masa tausayawa a shafukan sada zumunta akai addu'a Allah ya dawo da babarsa to yanzu bayan Allah ya dawo da babarsa daga hannun yan bindiga rarara kwatsam sai aka ga yayi waka ya yabi tunubu wai tunubu zama da daram wanda hakan ne ya bata wa yan arewa rai har suka kai karan social media account din shi na facebook yanzu haka an garkame To ma sauraro ba tare da bata lokaci ba ga nan bidiyo yin sai ku gane wa ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Wallahi ban taɓa ɗaukar rara mutum mai hankali ba. Duk mutum mai hankali mai nutsuwa ɗan sinna, wai har a sace mahaifiyarka. Kuna ganin tsohuwan nan lokacin da babar rara ta kwato daga hannun kidnapping. ududu ya yake ko ne ne an sota ta da kyar yaron nan ya fito da ita daga jejin nan tsohuwan nan rara yana dafa da ita haka take rangazau kamar ta sha kodin ta hada da furi bagadin amma wai yau rara ya fito wai yana watanin bugodiya har yana yunwa daram to haka kama tsohuwa daram wallahi wallahi idan har rara ka ce tukunyar wani ba ta tafasa ba wallahi ta ka koɗimi ba za ta yi ba rara na rantse da girman Allah a da ine maka kallon mutum mai hankali amma yanzu na tabbatar da wallahi ba ka da hankali ane ma maganar katsina da zamfara ana sace mutane ana kashe mutane duniya mutane a Najeriya suna cikin matsananciyar yunwa da talauci da rashin tsaro amma har ka fito ka ce wai yunwa daram haka ya ba wa tunumbu to na rantse da girman manzan Allah dole ma ka ja jawo mahaifiyarka zagi kana kallon dai tsohuwan nan kana rike da ita ta garau kamar ta sha furi bagadin ta sha kodin kwalba biyu ba ma ta sha har bottle ba amma wai a haka rara har samu damar wai ka fito wai ka gode wa tinubu wai ka ce wai yunwa daram to haka mulki yadda ka ce yunwa daram mulki daram haka sace tsohuwar ka daram Sabida fata na gari rara lamiri na rantse da girman Allah wallahi wallahi rara ka canza wa kanka rayuwa wallahi wallahi wallahi ka ba Allah tun kafin Allah ya kama ka kwanan nan fa aka sace tsohuwarka da kyar tsohuwan nan ta fito haba har idan kai ɗanta ne ka haifi ina kai ina wannan wakar ni dai wallahi ban ji daɗi ba wallahi ban ji daɗi ba saboda har ga Allah mutane suna cikin yunwa da hukuba da masifa da bala'i har ka fito ka waƙe wannan shugaban kasan kai ma ka san ai baka adalci ba amma kuma inda akai kishin sace mama da akai mahaifiyarka kenan wala ba akai wannan waƙar ba kana kallon tsohon nan fa tana ji tana gani haka take karahu kamar ta sha fure gadin ta sha kodin wallahi sai ka ce mahaifiyarsa fiji ta sha ya da wani garau ya tallafo ta amma kun ji yau tunan biye ke waka kai Kai, rara kana bura uba. A gurguje dai ni Khadija yar gidan dan Bilki komanda ni yanzu mutane daga ne postin ni za ku ringa cewa wai mai bakin tsotsar kaciya ubangiji Allah ya haɗa ku da mugun ji da mugun gani duk wanda ya mun wannan bad comment din. Ubangiji Allah ya muku location da masifa da bala'i saboda ai wannan masifa ce. Ko kuma rara ne ya turo ku da ne postin ku gaya mun hanga haka to zanga zanga dai no goyin bak zanga zanga na nan din mai bukatar fita zanga zanga yi mun magana a ƙasan bidiyon nan a ƙasan comment section zan ajiye mai lambar waya ta inda za mu haɗu za mu tafi zanga-zanga no goyin back yawwa duk kuma uban da ya kuma ce mun wai mai bakin wannan mummunan bad comment ɗin location da masifa is comment a gurguje dai ai daman dai za a yi magana ta gaskiya kuna fa gani kwanaki da aka sace mahaifiyar rara haka tsohuwan na ya te karrawo tegalau sai ku ga 'yar kota yanda ka san ta sha gadin ko ta sha fiji ko ta sha kodin haka yake riko wannan tsohuwa mahaifiyarsa amma wallahi idan aka ce in zai fito ya wake wai tinumbu na rantse da girman Allah in ban ji ba cewa zan karya mutanen Najeriya suke mai da ake zagin sa ake tsine mai albarka to na rantse da girman manzon Allah duk dan halak ba zai yi wa wannan shugaban kasar namu ne yanzu wallahi waka ba saboda masifar rayuwar da ake ciki zamfara da katsina da sakkwata babu zaman lafiya ana bin mutane cikin gidansa ana musu kisan wulakanci ana wa matan aure da tsofaffi da yara kananu fyaɗe kuma har ka fito kai waka wani tsaro muka samu da jin daɗi a Najeriya ɗin wanda za ka fito kai waka to iya kai ma ya ishe ka ishara nan fa ku ga mahaifiyarsa aka kama bawan Allah nan rara da baiwa Allah nan mahaifiyarsa tana zaune fa a gefen gado tsakiyar gado ga gado fa ya sha katifa sai ka ga wani karau ta garau can ya kaga ya taro ta fa kamar ta kwalbe ta sha kodin ta hada da fiji ta yi zubin um, roti ko kuma ce ta sha furi bagadin ko ta sha arizona ko ta yi haɗin Laud. hei ga tso wannan harau hei kamo a basa ya rike to ko dan darajar wannan wakan me za ka fito kai komai ya ƙare ma tun har ta kai ga an kama yan gidanku ai ka nema wa kanka salama duk duniya rara yana burge ni wallahi ni duk zagin da ake fito a yi masa ko a yi wa duk wani na jikin shi ko mace ko namiji wala wala ban jin daɗi a raina tunda sai in ga me yawa mutane amma nan wakar da ana cikin masifa ana ƙoƙarin za a zanga zanga ita ta sa na ce to bari in fito in ɗan yi wa rara nasiha a matsayina ta Khadija mai bakin kiss yarinya 'yan shila 'yan rama daidai dan bubarin fito mai rasiya an gaya masa cewa kar fa ka manta ko wata biyu ba a yi da sace mahaifiyarka ba haka tsohuwan nan da ka san a gurin yankin nafin din sun mata hadin Colorado ko sun mata hadin Fiji sun zuba mata shi a jarka hada da farifagadin sun haɗa da mis ɗin kodin an girgiza mata a jarka ta sha sai kaga ta ka karau sai ya riko a bassa to gina me zaka fito yanzu kai waka tsakani da girman Allah daga kin gaskiya ciya marrara sai fa bata yawa a matsayina na wakiliyar mata ta zanga-zanga ta Kano magana Allah rana rara ka gyara harshen ka ni ba zan zage ka ba ko ba zan zage mahaifiyarka ba saboda na san darajar uwa na kuma san darajar iyayena da suka haife ni kuma na san darajar musulmi kuma na san darajar wa'inda suke cikin hukuba amma dole na fito na gaya ma gaskiya kana ganin da aka sace fa mama sai fa mama ta garau ta girgiza fa za ta waɗe ta zube ta barka da dawowa labari na gaba kuma shine a halin yanzu fati nijar ta koka kan rashin mutuncin da 'yan ƙasar nijar suke yi mata fati nijar dai ta ce bata san me ta yi wa waɗannan mutane ba amma kwata-kwata ba sa son ta suna mata wani abun da bai dace ba lalle fati nijar cikin fushi wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafinta na tiktok ta yi alawadai da wannan abu ana cikin haka kuma hassan Mekop shi ma ya tofa albarkacin bakinsa inda ya mayarwa da fati nijar martani kan irin halin da al'umma ta shiga yanzu baka taɓa mutum ba ma zai ji ya tsane ka lalle hassan Mekop ya yi martani inda ya ce shi ma haka kawai ya shiga kasuwa yana shan kunu aka yi masa faifan bidiyo amma yanzu gashi nan komai ya wuce sai labari To ma sauraro ba tare da ɓata lokaci ba ga nan faifan bidiyon sai ku gani wa idonku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Wai wani irin laifi ne Fati Nijar ta yau mutanen Nijar da bata can can ci a yafe mata shi ba. Hmm? Yau shekara ɗaya ana ta Fati Nijar Fati Nijar Fati Nijar Fati Nijar Fati Nijar. Hmm? Ɗaukaka is not easy, wallahi ba sauƙi. wai wani irin laifi ne fati nijar ta yi mutanen nijar da bata cancanci a yafe mata shi ba hmm? yau shekara daya ana ta fati nijar fati nijar fati nijar fati nijar fati nijar hmm? ɗaukaka is not easy Allah ya ba sauki kawai inda ya yi mishi ma cika ce ai da ya yi ba ti Niger don doka ba ta yi ba lika shi ina kasuwa ake kasuwa har daga shan kunu ba na ta yi nake shan kunu aka ka ni ake min bidiyo bana na ke cin hudu wannan magana kawai in an yaye miki ayaye miki dan Allah ta ce ayaye mata ayaye mata wani irlehi ne yi tun ta wuto ta tuba ta ce ta yaye ayaye mata ayaye mata kin ce gurin ni in magana ce ta shaye ta ɗan eh, shugabannin ƙasar mu akan tani ko ba zin wallahi ban ruwana ba abin da ya sha muka banna magana saboda kowa a cikin kamar shi nake yi kowa kamar shi nake in kin gana na hoto na magana akan yara ne matasa da basu da sana'a ko kuma talaka da basu da wanga amma ni ba abin da ya shafa da ayi mata to ma sauraro anan muka kawo muku karshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanin su kun da cewa Fati Niger ta koka karashin mutuncin da 'yan Niger ke mata kana kuma kun ji cewa Khadija mai bakin kis ta yi wa rarara wankin babban bargo sakamakon cin amanar 'yan arewa da yi mai bakin kis dai ta yi alawari da abun da rara rayi inda ta kira hakan a matsayin cin amana kwata-kwata bai dace da mutum kamar rara rayi wannan abu ba bayan da aka garkame uwarsa kowa ya nuna tausayawa aka yi ta addu'a Allah ya kubuto da ita bayan nan kuma yanzu ya zo ya yabi wannan gwamnati kana kuma kun ji cewa fati Nijar da Hassan Makeup sun koka kan abubuwan da kasashe biyu suke al'umma na Nijar da Najeriya da ake yi musu na cin mutunci ba a kyautawa To masu sauraro kar ku manta ku danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku ta lafiya.